miladiya shekara biyu. muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya jagorance mu cikin wannan zama ya sa mu yi katari wurin faɗan daidai kuma ya sa mu yi katari wurin sauraron karatu wanda zai amfani mu cikin wannan rayuwa sa'annan da rayuwa da ke nan bayan mutuwa kamar yadda muka sani mu gushe ba muna cikin karatu na littafin na alfikihul muyassar وأدلته من القرآن والسنة ولفنا مالمنا الشيخ سعد يوسف أبو عزيز حفظه الله تعالى وندا wannan shine darasi na tara, a cikin jerin gwano na karatu mai gabatarwa a cikin littafi mai albarka in mu manta ba har yau muna cikin karatu bisa ga abin da ya shafi salatu na nafila mun kwana a ƙarshen karatunmu wancan mako kan sunnatul isha sunna na ainihin sallar lisha nafila da ake wanda yake yana haɗi da sallar nisha yau za mu tashi kan matsala da ke gaba alwitru ko alwatru alwitru ko alwatru shi kalma alwitru bil kasri ko bi kasri alwayu ko kuwa alwatru ismun min asma'illahi ta'ala ya daga cikin sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala wanda kalma alwatru ko alwitru ya ɗauki da ma'ana alfardu makadaici mace alwitru ko kuwa alwatru ma'anansa ne alfardu makadaici wanda shi kawai ne babu na binsa suna ne daga cikin sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala amma a nan cikin karatu na fik an ce ainihin alwitsiru ana nufin khilaf ashaf'u mun sa ashaf'u shine abu da akwai yiwuwar raba shi biyu daidai shaf'u kenan sannan ce alwitru abinda bai yiwuwa a raba shi biyu daidai da aka an ce alwitru a cikin adadi kamar odd numbers kenan a wurin masu ilimi na mathematics an ce odd number shine lambar da ba a iya raba shi biyu daidai wanda opposite shi ne even number misali ɗaya uku biyar bakwai tara sha ɗaya zuwa mun ga waɗannan lambobin ba a iya raba su biyu daidai an ce ka raba uku biyu daidai ka ka samu matsala ke ka ce an samu ɗaya da rabi ɗaya da rabi kaga ba a sami shi daidai ba amma da an ce mutum ya raba hudu daidai shi a samu biyu biyu to ga biyu biyu nan su ne a shaf'u sana abin da yake ba a iya raba shi biyu daidai shi ake ce mai alwitiru muna fahimta ai ta wannan ainihin kan wannan ma'anan shine aka ɗauki alwitiro a cikin wannan karatu na fik sallah wanda yake ba a iya raba shi biyu daidai malamu ɗaya ne ko uku ne ko biyar ne ko wani abu makamancin haka daga cikin adadi wanda ba a iya raba su biyu daidai alwitru kenan ko alwatru hukumuhu hukuncin sallan wutiri asalin sunan ne wutiri wasu na ce mai shafa'i da wutiri na an ce shafa'i da wutiri ana nufin biyun nan da ɗayan ƙarshe amma shi ya kawa ukun kansa wutir ne domin ba a iya raba ukun biyu didi muna fahimta ko kuwa biyar shi ma wutir ne amma dalilin nisa suka ce mai shafa'i da wutir kenan asalin sunan sallan alwitiru wannan shine abin da aka ji shi a bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ce an ce alwutur ana nufin ukun nan gaba daya ko biyar gaba daya ko bakwai ko tara ko goma sha daya duka ana ce mai alwuturu ma'anan wuturu ne abinda ba a iya raba shi biyu ba ana nufin ɗaya ba an ce da ke da ma'anan makadaci shine suna na Allah subhanahu wa ta'ala wannan muka gabatar da bayani a kai hukuncin wannan sallah na wuturi sunnatun mu'akkada sunna ce mai karfi an ce sunna mu'akkada sunna wanda ba a sun mutane na sakaci daga barin ainihin zantar da shi sunna ne wanda ke ana bukatan ya zama ana kula da shi domin sunna ne mai karfi hatta alaihin nabi sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi kwadaitarwa akan yin sallan wutiri ya kwadaitar da al'ummansa wannan matsayin wa wazaba alaihi haka ne shi kuma yayi muwazaba an ce muwazaba shine dagewa ana yin abin yau da kullum wazaba alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi ya kula kowane rana in dare yana wuturi a cikin darin wa raggaba fi kuma ya kwadaitar ya nuna irin falala da lada da ake samu idan an yi sallah na wuturi fadluhu فللا سلا وتري فضله فللا نسلا وتري علي يعني ابن مسعود رضي الله عنه انسام رضي الله عن مسعود الله يقرا داغرش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دغا النبي سيرا من الله استبت غرش شيني يفدا ya ce inna allaha witrun lalle ne allah wutiri ne allah makadaici ne allah sarki ne wanda ke alfardu ɗaya ne kawai wanda ɗaya wanda babu makamancinsa shi ake nufi da alfardu muna fahimta alfardu to allah subhanahu wa ta'ala wutiri ne makadaici ne yuhibbul witira yana son sallan wutiri muna fahimta inna Allah ta'ala witsirun Allah maɗaukaki makadaici ne yuhibbul witra yana son sallan wutiri autiru ku rinka yin wutiri autiru ku rinka yin wutiri ya ahlul qur'an ya ku mazuwa daga wannan umarni Allah wutiri ne yana son sallan wutiri ku yi wuturi ya ku mazuwa alkur'ani ne ya ku al'umma na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka sallah na wuturi ya isa ya zamo abu mai falala kasancewa allah na son ayi. muna fahimta kai bawa abinda aka fi bukata a wurin kai ma ka ainihin so abinda allah ke so a yi kuma kai kadi ka aikata wannan abin naka ya isa wuturi ya zamo sallah mai falala na kasancewa shi allan kansa wuturi ne makareci ne kuma yuhibbul witra yana son sallan wuturi shi ce autiru ku yi wuturi ya ahlal qur'an ya ku mazuwa alkur'ani wannan hadisi hadisi ne ingantacce an duba sahihu sunan na allamatul albani ya da shi kan hadisi na 968 waqtuhu lokaci da ake sallan wutiri waqtuhu lokacin da ake sallan wutiri ajma'al ulama'u malumma masana na addini sun tattara kenan babu saɓani a tsakaninsu ajma'al ulama'u malumma magabatan mu sun tattara ala anna waqtal witr akan cewa lokaci na sallar wuturi la yadkhulu illa ba'da salatin isha lokacin baya shiga sai bayan sallar isha ba a sallan wuturi sai ba da salatin isha sai bayan sallan isha wa annahu yamtaddu ila alfajr ko lokacin wuturi tun daga bayan isha ne har zuwa sallan asuba mu lura da wannan shi lokacin wuturi yana da yalwa sosai tun daga bayan isha har zuwa huduwa alfijiri mun san lokacin isha bai da wannan fadin sallan isha ba daga lokacin isha har alfijiri ne ba lokacin lishiya na karewa ne a tsakiyar dare yayin da dare ya raba saka daidai lokacin lishiya ya wuce amma shi wutiri yana wucewa har zuwa dab da huduwan alfijiri fana ta, radiyallahu anhu qala an samu daga ribasara Allah ya ƙara yarda a garin shi ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce inna Allah zadakum salatan lalle ne Allah ya ƙara muku wata sallah Allah ya dada muku wata sallah wa waturu. al ita wannan sallah ita ce wutiri wa hiya ita ce wutiri fasalluha da ku rinka yin wannan sallar ma fasalluha baina salatul isha'i ila salatul fajr ku sallaci wutirin nan tsakanin sallar lisha da sallar asuba tsakanin sallar lisha da sallar asuba kenan daga lisha har zuwa sallar asuba lokacin da ke tsakanin wa'annan salloli guda biyu to lokacin sallar wutari kenan a wannan hadisin sai fito karara ya tabbatar da lokacin da ake ainihin wannan sallah na wutare kuma wannan hadisi hadisi ne wanda ke ya inganta imamu ahmad da wasu malumman suka ruwaito muhammad Nasiru al-albani a cikin littafin sa a hadisu sahiha ya fitar da hadisi na kan hadisi na 108 mace ƙwalar shekul albani ya rahimahullahu ta'ala malamin na shekul albani allah maɗauki ya masa rahma ya ce al'amur huna laisa lil wujub umarni da ya zo a nan fasalluha ku sallaci wuturi ya ce laisa wujubi ba umarni da ke nuna wajicci ba wannan umarnin ba yana nuna wajibcin sallar wuturi ne ba bal litakidil istihbab wannan ya zo ne da ya karfafa kwadaitarwa Sallar ne wanda yake ana kwadaitarwa da ayi kuma sai ya karfafa wannan zancin dan haka ana samu daga cikin maluma da ke cewa umarni da aka yi kan ainihin sallar wuturi da an yi majmu'un ahadis da suka zo kan lamarin mutane daga ciki akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-witru haqqun wutri haqqi ne da hadis ko wanda yake makamancin wannan da ya kai wasu maluma na cewa sallan wutri ya wajaba to alamatul aban da yace umurni anan ya zo ne لتأكيد الاستهباب لا للوجوب ya nuna wajibci ba. shi dai ya nuna karfafa kwadaitarwa dalilai da ke tabbatar da wannan zance na Allamatul Albani sune wasu hadisai da suka zo wanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kansa yayin da wani zo mai tambaya ce ya Rasulullah ara'aita idza ara'aita idza maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltu al-halala wa harramtu al-harama wa lam azid ala dhalika shay'an adkhulu al-janna qala na'am ya ce wa nasu lasa mai kake gani da na yi sallar guda biyar na farin lullu. na yi azumi wata ramadana kawai ban ƙara komai ba na halattawa kaina halam na haramtawa na haram ko ban ƙara komai a cikin na shiga aljanna an salace mai na'am ka da wutiri da ce a sai ka ƙara wutiri muna fahimta bai faɗi haka wadda haka ali ibn abi talib Allah ya ƙara ya daga shi ce laysa alwitru bi khatmin ka khatmil mafruda yace sallan wutri ba wajibi ne kamar da sallolin farilun nan suke ba bai kai salloli da ke almaktubatin nan karfi ba da haka Allah mutul ya ce nan umarni da aka yi cewa fasalluha umarni ne la lil wujub ba zo yana nuna cewa sallan wutiri wajibi ne ba shi ya zo ne ya nuna ƙarfin ainihin kwaɗaitarwa na yin wannan sallah an duba ainihin silsilatu a hadis a sahiha na allamatul albani mujalladi na farko shafi na 222 za a ga wannan adadin raka'atihi adadin raka'o'in sallan wuturi sallan wutiri raka'a nawa ne nawawi rahimahullah imamun nawawi, Allah masa rahma ya ce رحمة يتشي ya ce wuturi ya يوكي ganin sunna ce. alwitru sunna wutiri sunna ce wa yassulu bi raka'a mutum na iya yin wutiri da raka'a ɗaya kawai raka'a ɗaya ka yi sallah raka'a ɗaya ka zauna ka yi tahiya ka yi sallama ka yi wutiri yassulu bi raka'a wutiri ana samunsa idan an yi raka'a ɗaya wabi bi thalathin haka ne ana iya yin wutiri da raka'a uku wabi hamsin ana iya yi da biyar wabi bi sab'in ko da bakwai wabi tis'in ana iya yin wutiri da tara wabi bi ihda ana iya yin wutiri da raka'a goma sha ɗaya fahaza aktharuhu ala al-asah yace wannan shine mafi yawan adadin raka'a na wutiri da ake bisa ga zance wanda yafi inganci ala al-asah bisa ga zance wanda yake yafi inganci raka'a ɗaya. wa ala thani ko na mai cewa ala thani kuma akan na biyu shine aktharuhu thalasu ashar kina ala kina ala ra'ayi sani lil ra'ayi na biyu na malumma shine thalasu ashara ana iya yin wutiri raka'a goma sha uku shi ma akwai wannan zancen amma wanda ya fi inganci shine raka'a goma sha ɗaya amma da mutum ya yi raka'a goma sha uku akwai athar muna fahimta akwai athar wanda aka samu da abdullahi dan umar allah ya ƙara yadda a gashi wanda ce ya je gidan manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kwana a gidan ya ce annabi sallasa ya yi salla cikin dare goma sha uku raka'a goma sha uku to raka goma sha uku na an samu ruwayan saharorin uwar mu'mina Aisha wadda ta zo ce a sallallahu alaihi bai kari cikin Ramadan ko wata daban ma sama da goma sha ɗaya ita ma an samu ruwayan goma sha uku a wurinta amma sai ta ce cikin goma sha uku akwai raka'atayn al ciki muna fahimta rakata alfajiri raka'a guda biyu da ake kafin sallar asuba bayan hudun alfiti yana cikin daga cikin goma sha uku amma su ma suka ce a tun da Allah da Umar ya ce ya lissafa sallan dare a annabi sallallahu yi raka a goma sha uku sa cikaka akwai wannan ruwaya amma wanda ya yafi karfi ne sha daya amma a kan zance na biyu akwai sha uku shine mafi yawa wala ya yajuzu ziyarata ala tsari ya lalasa zance da fi inganci shi ne. bai dace ba a yi ƙari ya fi goma sha uku kaga cayi fila ne sai ka ka kaga dama kana muke samun matsala da wasu daga cikin maluma kan lamari na adadin sallan tarawih ko kiyamu ramadan da muke takaitawa kan goma sha ɗaya wasu na gani mu maƙiyata ne ana hana mutane lada ya za a ce a takaita a yi goma sha ɗaya ko sha uku mace a ai addinin ba an sako shi ne daga sama ya faɗo kasuwa kowa je ita kamfatan abin da yake so ba addini na da magabata akwai jagora wanda shi kansa ce sallu kama ra'aytumuni usalli annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka annabi sallallahu alaihi wasallam adadin rakawai da aka kiyaye daga wurin sa kenan kuma Allah ce wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi annabi sallallahu alaihi wasallam kun shiryu dan kai ka ce kai yi raka'a 36 ba mu hana ka ba bismillah ko sai ka ci gaba da yi amma kada ka ga don me mu za mu takaita kan irin na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da ke da ban mamaki don me mu za mu takaita kan na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ba mu bari wa ana hana mutane sallallahu alhalin kuma akwai dalilan da ke gwada cewa an kai ya fi sha ɗaya ma ba laifi yanzu ba zancen ba laifi ake ba zancen in kai wannan sunna ne ko ba sunna ba ne ba laifi ne akwai laifi a wannan wani labari kuma da banki. amma shin adadi da ake da yawan sunna ne ko ba suna ba ne wannan shi ne ainihin mahallin khilaf inda aka samu sabani kenan amma ba laifi mu wannan bai shafe mu ba akwai laifi ba laifi wannan Allah subhanahu ta'ala shi ya sani amma menene aikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gashi mu tsaya kan wannan kawai inda tsira yake kenan dan haka malam ya ce mafi inganci zance shine bai dace ba a yi yafi mafi yawan adadi nasa fa in zada lam yasihu wutrahu suka ce idan mutum ya ƙara ya fi sha ɗaya ko sha uku wutrinsa ma bai inganta ba mutum ya yi ƙari wannan sallan san bai ba a ruwa littafin nan rawar talibin mujalladi na farko shafi na ɗari uku da ishirin da takwas na imamun nawawi za a ga wannan ana cewa na bi ayyub da ansari daga bi ayyub da ansari Allah ya ƙara yadda ga rishan na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala cewa annabi tsira da aminci Allah su tabbata garshe ya ce alwitru haqqun wutri hakki ne faman sha'a kaga wannan daga cikin dalilai ne wasu cewa wutri wajibi ne amma mun ji abin da gabatar kan wannan matsalan cewa ba wajibi ne ba alwitru haqqun wutri hakki ne yace faman sha'a falyutri bi khamsin wanda ke so in zai wutri yayi raka'a biyar faman sha'a falyutir bi khams wanda ke so yayi wutiri da raka'a biyar waman sha'a falyutir bi thalathin wanda ke so yayi wutiri da raka'a uku waman sha'a falyutir bi wahida wanda ke so kuma yayi raka'a daya ومن شاء فليوتر بواحدة وانا كذا سي ركعة هذا نعم نشوف أنا أيام بير كو أكو كو دا bisa ga wannan zance ingatacce wanda imamu ibn maja ya rawaito wanda allamatul albani a cikin sahihu sunan ibn maja kan hadisi na 986 ya fitar da shi wa na aisha ta radiyallahu anha qalat daga uwar mu'mine aisha Allah ya kara yarda a gari ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah tsira da amince Allah tabbata gari shi ya kasance yusalli min al-layli 13 raka'a yana sallah a cikin dare raka'a goma sha uku yana sallah raka'a goma sha uku yutiru min zalika bi khamsin yana wuturi raka'a biyar cikin wannan la yajlisu fi shay'in illa fi in ya faro sallan bai zama shi karshe in ya faro yana yi raka'a biyar nan yana jeruwa ne raka'a biyar jere ba da an zauna ba mun gane ya yi raka'a biyu ya zauna ya yi sallama yi raka'a biyu ya zauna ya yi sallama yi raka'a biyu ya zauna ya yi sallama yi raka'a biyu ya zauna ya yi sallama ya samu takwas kenan sai ya kawo biyar jere bai zama sai na ƙarshe ta hiya ɗaya kawai sai ya sallama da haka ana iya yin wutar ya haka kamar da ya tabbata cikin wannan hadisi ingantacce wanda imamu muslim ya rawaito da imam at-tirmidhi imamu muslim ya rawaito da imamu tirmizi fa ina autara bi thalathin idan mutum zai wuturi da raka'a uku qara fihinna ma warada fi hadha hadis zai karanta abin da ya tabbata cikin hadisin nan da ke zuwa in raka'a uku kawai za ka to ga sururi za ka karanta bayan fatiha ana abdulaziz bin daga abdulaziz an jurayj qala shi ce salatu aishata radiyallahu anha na tambi uwar mu'mina aisha Allah ya kara yadda a gare ta بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم da wasu surori ne in annabi sallallahu na wutiri yake karantawa a cikin wutiri na manzo sallallahu alaihi surori yake karantawa ta tace kana ya fil fil'ula bi hisma rabbi rabbikal a'la yace cikin an farko sabbi isma rabbikal a'la yake karantawa a fi thaniya bi qul ayyuhal kafirun cikin raka'a na biyu yana karanta suratul kafirun wafi thalitha a cikin raka'a na uku bi kul huwallahu ahad yana karanta suratul ikhlas kul huwallahu ahad wal mu'awwadhatayn da falaki da nas yana karanta kul kul huwallahu ahad sai ya kara da suratul falaq da suratun nas a ga hadisi hadisi ne sahihi an duwa cikin sahihu sunan tirmidhi na allamatul albani ya fitar da hadisin nan kan lamba na 384 kultu malam ya ce kultu na ce shi malam sa'ad yusuf abu aziz mai littafi ya ce wa juzul iktisaru fi thalitha ala qul huwallahu ahad wa shi raka'a na uku ana iya takaitawa akan qul huwallahu ahad ba da an ƙara مؤولتين دبا أنا يتكتا وكم قل الله kawai فقط قوي لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يتبتا دقى النبي محمد صلى الله عليه wa sallama ya karanta. ulhuwallahu ahad kawai cikin raka'an ƙarshe na wuturi kuma hadisi na ya tabbata cikin sunan nasa'i da musnad na imamu ahmad malai ce halin wutur min tahajjud shin wutur yana daga cikin sallan tahajjudi shin wutur yana daga cikin sallan tahajjudi arrajih akwai sabani da kamar ya ce arrajih zance da ya fi rinjaye a wurin malin shine annal witra ghayra tahajjud cewa witri daban tahajjudi daban la annal witra muhaddadun bi adadin min raka'at domin witri na da raka'o'i da aka nuna a yi biyar ko yi uku ko yi daya da aka witri daban tahajjudi daban shi dai jumhur na malumma ko kuwa al muhakkikuna min al ulama sun ce sallan dare gaba daya ana hadawa da wutri a samu adadin domin aisha allah ya ƙara yadda a gare ta a hadisin da cewa ta yi annan sarasan bai taba ƙari ba a kan raka'a goma sha ɗaya cikin salin dare ta ce lafi ramadan wa lafi gairiha ta ce cikin ramadan bai taɓa yi ya fi goma sha ɗaya ba wasu watanni daban da ba ramadan ba bai yi ya fi goma sha ɗaya kun ga da sallan dare yana haɗawa da wutiri gaba ɗaya muna fahimta da haka wannan zance da malam ya faɗa cewa wutiri ba cikin sallan tahajjudi wannan zance ne ba wanda yake musallamun wanda aka yi ittifaki a kai ba wallahu ta'ala a'lam alkunutu fil wutar yin alkunutu a cikin sallan wutar mun san dai alkunutu addu'a da ake yi a cikin sallah wannan sunna ne wanda an yi wasu lokuta suka wuce da wasu ke ganin wannan izalanci ne ko munkiranci ne yin alkunutu na 'yan izala ne ko na munkirai ne muna fahimta shi kawai kiri ba ne biyun yin kunut ta shi kunut suna ne na annabi muhammad sallallahu alaihi kun ce na munkire ne ke kun yadda da kiran suke da annabi muhammad sallallahu alaihi suke kwaikwayo da sunna annabi muhammad sallallahu alaihi suke karantaswa suke karantar da al'umma sunna na annabi muhammad sallallahu alaihi ko ga har yau a cikin wannan garin an barwa 'yan izala ne alkunuce dai kukuyi su ba su yi mai sa sallan ku ne to wannan abu alkhairi ne ke ku ji ku da ke sauraro sunna ne ai ba alkunutin ne kawai sallan yan izala ba ba ku manta ba ko hajji nan sai sallan yan izala ne a garin nan an ce wani sallah da ake ku sallan mala'iku ne ku na aljannu ne wallahi har aka fara aka faɗi garin da bai da kyau wani sallah da suke yi cikin dare sallan mala'iku sallan aljannu ba saboda Allah ake yi ba ana hana 'yan asibiti masu ciwo baici da saura da aka fara tafiya mutane suka fara ganin sun fara rasa customers muna fahimta abin da ka da customers ko mutane sun fara biwa da sun ga abin na akwai alkhairi ciki daga ana zagayowa cikin dare ana zuwa masallacin izala ga cewa mu yi saure muka tare hanyar nan mutane mu duka sun koma izala shi suka fara akwai da suka bayani ai mu da gidan mu ma da muna yi a gidan mu cikin gida muke yi mu da kakannin mu da su ne bayan kuma an ce sallah ne na izala kaga abu mai kyau ne wallahi ku yi kokari su zai ku shigo ake yi da ku haka ake so to alkunutun ma haka ne sunna ne ba na izala ba ne sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kai ka yadda kana cikin mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam to alkunutu naka ne muna fahimta ai alkunutu musamman fil wutr a cikin sallah na wutri qala shaykh salih al-bulaihi malamin nan shaykh salih al-bulaihi yace yusannu alkunutu fi jami'i sunnah yusannu alkunutu fi jami'i sanah ala sahihi min al-madhhab yace sunna ne ana iya yin alkunu cikin shekara gaba ɗaya ba shi cikin ramadana kawai ba ana iya yin ainihin alkunut fi jami'i sana a cikin shekara gaba ɗaya ala sahihi min mazhab akan zance da yake ingantacce na mazhabi yana nufin mazhabi na hanabila mazhabi na hambaliya wa bihi qala abu hanifa yace wannan shine ma ra'ayin abu imam abu hanifa cewa ana iya yin alkunut cikin shekara gaba daya wa qala malik wa shafi'i amma imamu malik da imamu shafi'i cewa suka yi la yasunnu illa fi nisfi al-akhir min ramadan illa fi nisfi al-akhir min ramadan wa bai inganta ba yin alkunut ce dai in ramadan saura rabi kinan farko Ramadan ma ba a alkunut ce karshen sauran kwana goma sha biyar ramadan ya kawo karshe daga inda ake ainihin al-kunut kenan kaga wannan zance kuma zance ne wanda yake ba gina shi da dalili ba domin babu nasi da ya tabbatar da sai karshen watan ramadani ne ake yin al-kunut wa qala bil kunut fi sana kuma daga cikin wanda suka ce ana iya yin al-kunut cikin shekara gaba daya arba'atun min a'immati shafi'iyya akwai manya manyan limamai na mazhabin shafi'iyya har su hudu dukan sun ce ana iya yin al-kunut cikin shekara gaba daya ba sai ƙarshen ramadani ba su nan malumin na farkon su abu abdullahi az-zubairi abu abdullahi az-zubairi wa abu walid an-naisaburi sanan da malami mai suna ko mai ake mai alkunya da abu walid an-naisaburi wa abu fadl ibn abdullah sanan da abu fadl ibn abdullah wa abu mansur ibn mihran sanan da abu mansur ibn mihran wayannan duka malumma ne na shafi'iyya amma sun ce ana iya yin alkunut cikin shekara gaba daya kenan wayannan biyu sun dace da abinda imamu ahmad ya tafi a kai da imamu abu hanifa kan cikin shekara ko lokaci akan iya yin alkunut gaba daya duk littafin na rawdatu talibin na imamu nawawi mujalladi na farko shafi na 330 za a ga wannan mahallin kunut inda ake yin alkunut wani bugire ne ake yin alkunut a cikin sallah ya juzul kunutu qabla ruku'i ba'da al-faragi ya dace ayi alkunut kafin ruku'i bayan an gama karatu mutum na sallah raka'an karshe ya gama kira'ansa bai yi ruku'i ba sai alkunut ya ƙare sannan ya yi ruku'i ya dace wa yajuzu kadhalika ba'da ar-raf'i min ruku haka ne ya dace ana iya al-kunut bayan an yi ruku'i an tasu sami Allahu liman hamida sai mutum ya fara alkunutu. ya dace qabla ruku haka ne kuma ya dace ba'da ar-ruku ma ta fa'an ubay ibn qab daga ubay dan qab Allah ya kare da gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana cewa annabi sallasa ya kasance yana yin wutiri fa yaqnutu qabla ruku kuma yana alkunut kafin ruku'i annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana wuturi kuma yayi wuturin na yana alkunut qabla ruku kafin ruku'i mun ga wannan hadisi ne ingantacce an duba sahihu sunan ibn majah na allamatul albani za a ga wannan kan hadisi na 978 wa an muhammad haka ne an samu daga Muhammad qala shi ce sa'altu Anas ibn malikin an al na tambayi Anas ibn Malik game da lamarin alkundu fa qala sai ce kanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ruku annabi sallallahu alaihi wasallam yayi qunut bayan ruku'i hadisin farko ya ce ubai dan kab ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wutiri sai ya kunut qabla ruku wannan hadisi na Anas dan Malik ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayan ruku'i ka kama akwai sabani ta maluma sun yi jam'u bainal hadithai sun hada tsakanin hadisai guda biyu suka yi bayani akai cewa kunutun annabi muhammad sallallahu da yake yi kafin ruku'i kunutu na wutiri kenan kunutun wutiri annabi muhammad sallasana yana yin shi kafin ruku'i kamar yana hadisai suka tabbatar sanan kunutunsa bayan ruku'i shine kunutu da annabi sallallahu alaihi yi cikin salawatul mafruda sallolin farillo sallah azhar ne ko la'asar ne ko maghrib ne ko lisha ne ko sallah asuba to an yi sallan za a yi alkunut sai a yi alkunutun bayan an taso daga ruku'i amma cikin wuturi ne sai mutum ya yi alkunutun bayan ya gama karatu kafin ya yi ruku'i in ya yi alkunutun ya kare sannan ya yi ruku'i da fana mun fahimci waye wayannan duka sun inganta shi daga cikin malama akwai malama suka ce wannan matsala ne wanda yake fihi si'a akwai yalwa ka iya kai wannan ko wancan amma abinda hadisan suka fi tabbatarwa shine alkunutu da aka ruwaito nan sallallahu alaihi yayi gabanin ruku'i to wutiri ne wanda kuma aka ruwaito yayi shi a bayan ruku'i sallan farilla ne da aka da mutum kuma zai tafiyar da nashi alkunutun kan haka kaga yafi dacewa da shari'a na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai matsala da ke gaba du'a'u alkunut addu'a na alkunut yaya ake addu'a addu'a na alkunut yaya ake yin sa an al ibn ali qala daga alhassan dan ali dan abi talib Allah ya kare yarda ga alhassan hasan da mahaifinsa ali shi ya yace allamani jaddi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce kakana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ni ya nuna ma waye kakan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ni alhassan in ji alhassan ya koyar da ni ne kalimatin wasu kalmomi da ya ce a kuluhunna fi kunutul wuta ce ina alkunutu na sallan wuta in rinka faɗa in ta roƙa Allah da wa'annan kalmomi ina wutiri wasu kalmomi ne Allahumma afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa hadini fi man hadait wa kini sharra ma qadait wa barik li fi ma atait innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walait subhanaka rabbana subhanaka rabbana tabarakta wa ta'alait iya abinda alhassan ali abi talib ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi na da ke ce Allahumma afini fi man afaiti ya Allah ka warkar da ni daga cikin waɗanda kake warkar da su ko yanda ka warkar da su wa tawallani fi man tawallat Allah ka jibince ni cikin waɗanda kake jibintar lamarin Waje wajini fi man hadaita ya Allah ka shirye ni a cikin jerin waɗanda ka shiryar da su wa qini sharra ma qadayta ya Allah ka kare ni daga barin sharrin duk abin ka hukunta faruwansa idan ka hukunta faruwan wani abu da ke ciki Allah ka kare ni daga barin sharrin sa wa barik li fi ma atait Allah ka albarkace ni cikin duk abin da ka bani Allah duk abin da ka bani ka sa albarka ciki kamar sallamari na baiwa in ya zo ba da albarka ba yakan juya ya zamo niqma maimako ya zama wani ima sai ga ya zama wani kama ka samu abu wanda yake baiwa ne in ba albarka sai ya zamo jan kunni ya zama azaba misali Allah na aiba mutum kyautan ɗa shi wannan ɗa in ya zo ba mai albarka ba ne sai ga ya zama fitina ga mahaifinsa kai duk wani wahalanka sai biyan basu suka na mutane yau ya je ya fasa kaza na ya ji ya ɗauko magana wuri kaza gobe yana police station a ji a bashi bil jibi yana court sai ga mutum ya zo shi ya haifi da kuma yana addu'a Allah ya kashe yaron ya huta ranar ya ji yaron ya mace alhamdulillah wallah Allah mun gode maka alhalin kuma samun dan ni'ima ne ko ba ni'ima ba ne ni'ima ne akwai iri-irin wayannan dewa ni'ima ne in albarka bai shiga ciki ba sai zamo jan kunni ana samun wani an bashi shugaban ƙasa sai zama mai azaba an ba shi sarauta sai zama mai azaba ya samu dukiya sai zama mai azaba wani mota ya samu mota mai kyau yana murna je ɗauko motan ya fita lafiya ya komo gida ba kafa ɗaya misa da a hanya ya samu asali aka je asibiti shi aka yanka kafar shi guda zama gurgu kaga abin da ya samu farko ni'ima ne ko ba ni'ima bane mun gane da haka Allah ya baka kowane abu ka roki Allah ya sa albarka ciki wanda an ce Allah ya ba mu arziki mai albarka ciki ko wanda bai da albarka mu dai ya zo mutum bai san abin da yake ciki ba ne kaga mutum na faɗin wannan ko bai san abin da ake nufi da wannan zance ba da haka ka roki Allah ka ce wa barik li fi ma a'tayta Allah ka albarkace ni cikin duk abin da ka bani innaka taqdi ya Allah lalle kai ne kake hukuntawa wala da alaika ba a yanke hukunci a kanka kai ke yanke hukunci ba a yanke hukunci a kanka innahu la yadhillu man walayt lalle ne wanda kai Allah ka jibinci lamarinsa ba baya kaskanta idan Allah na jibinta lamarin kai da kaskanci ya kare duniyar ka su haɗe ma kai su ce ba za mu yadda ka zamo kowa ba wallahi ka zamo wani abu muna fahimta ai domin Allah na jibintar lamarinka wanda kuma Allah ya jibinci lamarinsa la ya zillu baya kaskanta muna ganewa da haka mutum ka sake komai ka kama Allah subhanahu wa ta'ala ka sake kowa ka kama Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah ya jibinci lamarin ka ka huta duniya duka a fito a yi gangami a ce ku fito mu haɗe mai kai wallahi an kuma kuma ana ma taɓi ana yaba ma saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da kai na ga da ban mamaki ga mutum ya bar Allah subhanahu wa ta'ala je yana neman wo yardan mutane yana neman biyan bukatansa wo wurin mutane waɗanda su kansu ba su biya wa kawunansu bukata ba waga ga kai kana dogaro a kansu wani shi ne zai iya share min hawaye ka samu mai share ma hawaye ba wallahi ka rike Allah subhanahu wa ta'ala wannan zance da annabi sallallahu koyi da alhassan dan ali da mutane zance ne wanda ke na aqida yana gwada muna inda ya kamata mu dusa idan muna neman biyan bukata inda ya kamata mu maida madogaran mu wanda ya kamata mu rike shine biyan bukatan mu innahu la yahillu man walait lalle ne Allah wanda kake jibintan lamarin sa baya kaskanta subhanaka rabbana tabarakta wa ta'ala tsarki ya tabbata gare ka ubangijinmu albarkatunka sun yi yawa wa ta'alaita kuma ka ɗaukaka ka ɗaukaka wannan shine alkunut wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da alhassan ali ɗan abi talib ma ce wa yustahabbu an yi ضم ilaihi kunutu umar بن الخطاب رضي الله عنه wa musahabi ne kana ka kara alkunut na umar dan khattab bayan ka karanto wannan na alhassan ali na abu talib akwai alkunut da aka samu wanda umar ɗan khattab yana yi a cikin sallah yana cewa allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk Allahumma ya Allah inna nasta'inuk lalle ne muna neman agaji a wurinka nasta'inuk muna neman taimakonka wa nastaghfiruka haka ne muke neman gafaranka wala nakfuruka ya Allah ba ma butulce maka ba ma kafur'ce maka wa nu'minu bika muna imani da kai wa nu'minu bika muna imani da kai wa naqla'u man yafjuruk muna watsi da duk wanda ke saba ma duk wanda ke saba ma muna Allah wadaran da shi Allahumma iyyaka na'budu ya Allah kai kawai muke bautawa walaka nusalli wa nasjud kai kawai muke yi wa sallah muna sujada wa ilayka nas'a wa nahfid zuwa gare ka ya Allah kawai muke sassarfa muna saure nas'a muna sassafa wa nahfid nahfid nan kaini nasra muna sauri zuwa gare ka narju rahmataka wa nasha azabak muna kaunan jin kanka ya Allah kuma muna jin tsoron azabanka narju muna kaunan jin kanka wa nasha azabak kuma tsoron azabanka inna azabaka lajidda bil kuffari mulhik yace lalle ne azabanka tabbas wallahi sai ya haɗu da kahurai azabanka azaba ne wanda yake mai wuya kuma wanda zai haɗu da kahurai Allah ya kare mu alkafara ya Allah ka azabtar da kahurai alladhina yasudduna an sabil ko yanda suke tsare mutane daga barin bin hanyanka duk wanda ke kokari suna kauda mutane daga barin hanyanka ya Allah ka azabtar da su wa yukadhibuna rusulak haka ne kafurai masu ƙaryata manzannanka Allah ka azabtar da su wa yuqatiluna awliya'ak kafurai masu yaƙan waliyanka masoyanka ya Allah ka azabtar da su wala yu'minuna biwa'adika wa'anda ba sa imani da alkawarinka wa khalafa baina kalmati wa khalif baina kalmati Allah ka raba tsakaninsu kada ka sa ra'ayinsu ya zamo akwai dace ko yasbu kulamari Allah ka sa sabani a tsakaninsu wa alki fi qulubihim ruba ya Allah na rawan ka jefa tsoro a cikin zukatansu kaga tare da makiyin Allah ya sa tsoro a zuciyar shi kawo huta kuma Allah ya alƙawace sanulki fi qulubil ladina bima billahi ma lam yunazzil sultana zuwa ƙarshen aya Allah ce da sanu zan jefa tsoro a cikin zukatan kafurai saboda shirka da suke yi wa Allah ba da hujja ba ba da dalili ba to wannan sai ruki ya ce wa alki fi qulubihim ru'ba Allah ka jefa tsoro a cikin zukatan su wa alki alaihim rizaka wa azabak Allah ka sauko musu da azabanka duk wani abu na ainihin tashin hankali da ke wurinka da azaba ka saukar da shi a kansu ila alhaq kai ne Allah na gaskiya Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minati ya Allah ka gafarta wa mu'minai maza da mata wal muslimina wal muslimat gafartawa musulmai maza da mata wa asli zata bainihim Allah ka gyara tsakanin musulmai da mu'minai gaba daya wa alif baina qulubihim ka hada hankulan su aure daya waj'al fi qulubihim al iman wal hikma ya Allah ka sanya imani da hikima a zukatan mu'minai wa thabbitihim ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka tabbatar da su akan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa auzihim an yufu bi ahdika ya Allah ka karfafe su su zama masu cika alkawarinka ka taimaka masu iya cika alkawari allazi ahadtahum alai wanda ka musu alkawari kan za su yi shi shine wurin bauta wansuru ala aduwika ya Allah ka taimaka musu akan makiyinka wa aduwihim ko makiyinsu ila alhaq Allah na gaskiya waj'alna minhum ya Allah ka sanya mu cikin wa'annan mutane da muka roƙa musu wannan alkhairin kaga wannan shine alkunut da Umar dan Khattab wanda Imam Ibn Huzaima ya ruwaito da sanadi wanda yake ya inganta wa yastahabbu raf'ul yadaini fil qunut mustahabi ne mutum na alkunut daga hannunsa mustahabi ne fil qunut raf'ul yadaini a cira hannaye mustahabi ne wannan wala yamsahu bihi ma wajha mutum ya alkunut ya kali baya shafawa huskansa ba'da al farag min bayan ya gama alkunut mutum na alkunutu zai cire hannunsa mustahabi ne ni addu'a ya kare ya aje hannunsa ƙasa baya shafawa huska ba alkunutu kawai ba sauran addu'o'i da muke yi banda wanda aka samu hannun sanar ya yi ko ya koyar a wurin baici ya ce mutum ya karanta sautul ikhlas da falak da nas ya tufa a cikin hannu ya shafa sauran addu'o'i da ake yi in an cire hannu an yi addu'a ba a shafawa so dai yau kan mutane suna ga dan yaya za a ci ka a shafa wani shi abin da shi ya kirkiro wanda ma zarallahu biha min sultan ba dalili sai ce kuma sai an yi wannan wannan ya kai har alis sunna wal jama'a wasu mu ko dewa daga cikin mun fara bin yan bid'a kan wasu bid'o'insu muna ga haka aka saba amma mu yi tare da su wannan kuskure ne ya kamata mu yi kokari mu nisance shi misali in an tafi gidaje na ta'aziyya da an zo an zo ya kace sallu ala nabiyil karim wannan bid'a ne cikin addini bai da asali duk wanda kuma yake ka ce ya gwada ma inda annabi sallallahu alaihi an zo wurin ta'aziyya a ce sallu ala nabiyil karim yau ko ahli sunna zai zauna shi ce sallu ala nabiyil karim shi ce sallallahu alaihi wasallam kaga ba sallu ala nabi karim da kuskure ba ba shi ai ba ta'ziya da sallu ala nabi karim ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba ba haka ya koyar ba to in kai baka yi haka ba sai ka kai ka zama wani abu daban bayan wannan sai mace ce a karanta kul wallahu uku da ayatul kursi daya daya kul wallahu uku da ayatul kursi daya daya ko ahli sunna da an faɗi ga ya daga hannun shi shi ya fara ina wani abu an kaga shi an yi wani wani shi a wani wani shi dan taba nan wani ya taba kirjin shi wayannan duka wallahi bid'o'i ne a cikin addini domin yayin da muke ga wannan shi ke daga cikin bincika magabatan mu shi suka yi law kana khairan lasabakuna ilayhi inda alkhairi da su za su fara mu koyi daga wurinsu, da aka ahlus ku tsaya kan akidan ku ku ahlus ne kai ahlus ne ka zamo ahlus kuma ka bi tafarki na ahlus sunna wal jama'a akwai manji tsakanin ahlus da yan bida'a. tafiyan ba ɗaya bane kowane da hanyar shi muna fahimta ai in ka zo ka yi irin ta'aziyya yadda aka samu daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wayannan ababun da ake ka zo yan bid'a su suna bid'a su ga ko ya sa ka taya su ce ga su na bai da kai mu shi kira hannun shi an ya kare shi ga an manna ma kirji ko a shafa ma huska wannan duka bid'o'i ne a cikin addini an zo rin ta'aziyya ba kullu wallahu uku da ayatul kursi ake karantawa ba bayan Allah ana ba shi wanda aka yi wa rasuwa haƙuri a mai addu'a a yi wa mamacin addu'a kul wallahu uku ayatul kursi guda ba addu'a ne da ake yi wa mamaci ba sha ce ku karanta lada ga mamaci wa ya sa ku wannan wa ya sa ku na ku samu shi na aka samu waye waye na baban sun bari sunna na mutuwa shi ya kai ga azo a ga kan kabari shi ka ga jagora ko wanda yake limami shi a ce a karanta astaghfirullah astaghfirullah goma sha ɗaya ɗaya lada ga mamaci na ka samu wannan kai ka ce Allah ka gafarta min Allah ka gafarta min Allah ka gafarta min so goma sha ɗaya ka ce wulada ladan ne wuladan ya ce ga mace muna fahimta ai mutane ba su koyan addini ko ba su yadda wani ke koya addini ko su koyar da su addini shi bai koya kuma kullum wasu yayi akwai su suna yin wasu ababen wanda su yi su bata wani rai wallahi i addinin Allah kai izgilanci ka bata wani rai ka kai kiyama ka gani in wasa ka ce ma ana yi kai abin da aka samu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda aka samu ran annabi sallallahu alaihi wasallam nawa muka yi muka yi ciki to na muka ji kuma na ta kirkiro wasu ababa a ɗauko wannan a shigo da shi nan wuraren addu'o'i ya dace ka ka cire hannu ka yi addu'a amma an yi addu'a na furta an kare ba a shafawa haka ne addu'a da ake zuwa a yi gidan jana'iza ba a shafa shi shafa ma huskan ba komai ba ne wani na ga wani ka shafa ba kayar addu'a ina tuna wani shekara wani program kan gaskiya fim da wani ya call daga winci nan ga mai bayani kan an yi addu'a ba a shafawa shi ya call yace malam kace muka yi addu'an nan ka mu shafa nace eh shafawan ba sunna bane wanda shi iyar ya yar addu'a shi kace addu'a ne hannun shi waye shi ya yar ji subhanallah kaga wani tunani kenan yanzu ki tare da mutum yana ga addu'an na cikin hannun shi in ya shafa ma huskan shi ga to addu'an ya saura cikin ka wallahi addu'an ka bai auki ba addu'an sama yake zuwa kai haka ya saura hannunka kina mai ta koyana ba ba wanda zai tanka ka an yi addu'an sama yake zuwa Allah ya karba muna fahimta ai ba addu'an cikin hannunka muna fahimta ai da haka an yi addu'a al-kunut an kare ba a shafawa huska an je gidan jana'iza bayan da muka ga ya bijiro domin abu ne wanda yake mun lura har cikin mu'alu sunna da wanda mishi Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam ya zama kamar yanzu shine sunna to ba sunna bane wanda kuma ya ce sunna ne in an zo gidan jana'iza a faɗi haka ya kawo burhana kuma. in kuntum sadiqin in kuna da hujja ku kawo kada mu bar abinda mutane ke yi cikin gari tun da kowa na yi wa mu tabi mu amma zama yan bid'a kenan dama banbanci tsakanin ahlus sunna da yan bid'a kenan ahlus sunna shi bai da mun saba bai da mu haka ake garin mu a'a in ga ka fara mun saba wane yana so ya kawo muna fitina ne mu haka muke tafiya a bar mu yadda aka gan mu kai ma ka zama dan bid'a kenan ba tsakanin ku. ahli sunna ana kiran ka ahli sunna domin kai naka ne sunna yayin da ka wani abu ya bace ma na sunna da ka gani dauka kake yi sai ka gyara baka da mun saba baka da mu haka muke yi baka da me yasa malam wane bai ba to wane yafi wane ilimi ne wayannan duka ababa ne kanka ana fadin shi to ana so a kushewa gaskiya kenan annabi muhammad sallallahu shi kawai Allah ya aiko muna bai aiko muna kowane malami ba an ce mu bi maluma ne in sun bi Allah da manzonsa da aka Allah ce fa in tun fi shain farudduhu ila Allah wa rasul da haka mu kokari mu kamanta mu zamo ahlus sunna na gaskiya kada mu zo muna yin irin ahlus suna rasta kai alin suna kana nan kai nutura kana cikin gari ka zo mu din ba da haka ba ba za a zana ba wani nutura alin suna kai alin suna ne in kai bunsuru ne ya kamata kai wari in ka biyo wuri a san kana wari bunsuru kenan muna fahimta kai alin suna kenan in ka biyo wuri a san kai alin suna ne amma kai kana son ka play wani kai nutura kai a ce kana son zaman lafiya zaman lafiya ba wanda ya kai alin suna so zaman lafiya kuma zaman lafiya yana cikin sunna ne kaga an bar sunna ba zaman lafiya wurin tashin hankali kenan da aka yi kokari addu'a an yi na alkunti ba a shafawa an je gidan rasuwa ba a shafa kul wallahu ukatul kusi guda ba sunna ne wurin addu'an jana'iza ba wannan kowa na ga shine abin da ake karantawa shi kowa da ya zo ce ku tsaya mai addu'a ya kul wallawa uku ayatul kursi daya an kare ya ce mala a cika mana wani kuna zaune shi nashi ne cikawa Dukkan dukkanin ba su da asali cikin addini kaga zaune kai naka ne cikawa da wani ya yayi bid'a shi ce a shi ce rabbana taqabbal minna innaka shi ya cika ya cika dukkanin su da asali da aka mu kokari mu tsaya Allah subhanahu wataala ya gyara mana ina ga mun tsaya anan har zuwa sati mai zuwa sai mu tashi kan ma yujtanabu fil kunut abinda ake nisanta ko abin da ya kamata mutum ya nisanci a wurin addu'a na alkunut sannan ko akwai tambaya inda tambaya na alam su na na na mutum ne ke bin sallah shi an yi sallah wani sallah da bai yake bin liman da shi ya yi ya kai inda ya kamata ya zauna ya jira liman ya cika sallan shi yau na kwanu zikirin zai bai komi zai zauna ne shirin ya jira liman sai liman ya ya kai wannan gaba shi a yi ta ya tare da shi ba ya karanta komai fatan mun fahimci wannan tambayin ba a karanta komai a wannan halin na'am na'am wa alkunut ka iya kuna raka a kai alkunut a ana yi ne karshen wutiri za ka yi wutiri ɗaya ne shi alkunut karshen shi za ka yi uku ne na uku za ka yi alkunut karshen zama an karshe za ka yi alkunut wannan shi ne suna. na kamar da aka kawo bayanin cewa sallan wutari daga bayan lisha ake yi har zuwa sallan asuba o ya ga wasu masallatin yadda an kare lisha shi liman ya tashi sai a kuma yi wutarin cikin jama'a shin ya dace da sunna bai dace da sunna ba sallan wutari abin da ya fi dacewa a yi shi ɗaiɗai ko kuma ya fi dacewa a yi shi a gida mutum ya yi shi masallaci ya yi ba shi daga cikin salloli da yake an samu sunna ya zo da shi a yi cikin jama'a na filfilu gaba da kamar da tun farkon babin nan yin su ɗaiɗaiku a gida ya fi shi filin da ya zo a sunna a yi shi jama'a kamar sallan tarawih sallan ramadan ko tsalla na idul fitar idul adha ko salatul istiska ko salatul kusuf wayannan duka na nafilfilu ne amma ana yin su jama'a bayan wayannan sauran na filfilu ana yin su ne ɗaiɗaiku kowa zai yi nashi ba a yin shi cikin jama'a to amma yanzu tambaya shi in an haɗu jama'a an yi an yi sallan ko ba a yi ba jawabi ne an yi sallan shi dai ba a yi shi kan hanyar da ya fi dacewa ne ba muna fahimta yi da haka a yi wanda ya fi dacewa kowa ya yi wutarinsa an iya ma a yi shi gida shi ya fi dacewa wanda kuma ya san bi iyawa ya iya shi masallaci saboda wani ya ta gida ba zai iya yi ba za ka iya yi shi masallaci wani bi iya yi shi karshe dare za ka iya shi farkon dare kamar yadda an sallar cewa abu huraira ya rinka yin wuturi kafin ya yi baici muna fahimta sau da yana jin tsoron su diwa ya bai ci ba zai tashi ya yi wuturi ba sai ce mai yi wuturi kafin ya bai ci daga sai a kula da wannan Allahu ta'ala alam na ba ku ba mu tsaya Na kan karatun gani ko na abu daban ne na'am na'am nan ba gama ba na yi sallah masallacin nan sai akwai alamar ruwa sai na gano wani can ana haɗa wani ko ba a haɗa ba shi na iya je can bi su jawabin ba e ne haka kuma ba kuma a'a ne ba jawabin shi ne in nan kake sallolinka muna fahimta nan kake sallolinka da magrib da lishan duka nan kake sai aka yi ba a gama nan ba ba ka zuwa wani wuri ka je ka bi su ku yi sallar lisha muna fahimta ai ta amma unguwancin dama kake sallanka ka zo ne kawai ka fito unguwa da kake na ana magrib shi ka bi nan magrib ka kai can kaga ana lisha kuma lishan an yi an kare ba ka samun jama'a za ku yi lisha kuma da su lokacin kana ya kabi su domin manufa na gama sallan ne kowa ya samu sallan jama'a muna fahimta to bisa ga wannan masu mai amfani da wannan damar mu dan yi bayani kaɗan kan abinda wasu ke yi daga cikin mu na haɗa sallah akwai daga cikin da ke ganin haɗa sallar nan wani farilla ne ka ga wani lokaci babu dalili da yake ya kai a haɗa sallah zancen alaman ruwa kan ga alama wannan ba mu cewa alaman bai da karfi ko yana da karfi domin murka ba wanda ke aiki sama da zai gane wanga alaman ga yayi ko ba zai yi ba mu sani ba akwai alama shi kenan amma na ya ayi ruwa kila bayan la'asar kafin magrib wuri ya sha ba mashakka na laka ce ga an ci wa a haɗa sallah me da an yi haɗari ɗazu wannan kuskure ne muna fahimta ai da haka kusa lokutan wannan ta cewa akwai sanyi ya kamata haɗa sallah kuma kaga shi zaune ya sa riga ko ɗan gajeren hannu haka yana zaune yana firan shi shi kenan ya shigo masallaci masallaci ruwa haɗa sallah me yasa wa akwai sanyi wayannan duka ba daidai bane kaga Allah subhanahu wataala ya sawwaka muna ya babu dama in akwai abin da zai samu cikin takura da kunci mu hada sallah amma ba an buɗe mana kofa ne kowa kuma yayi ganin daman shi ba na haka kowa suna zuwa su yi sallah masallaci ba har ga sun fita suna tsigumi da limaman su abin kuma yanzu addinin kuma dan me kuma addinin da ake mai kai ma shi bai cika yi ba in an zo ana bukata wani abin addini bai yi shi na shi kawai dai a dai haɗa sallah shi sunnan da ya sani duka kenan wannan kuskure ne wanda ke jagorancin muke ibadan nan ya kamata akwai yadda tsakaninmu da su cewa ba za su tafi da muka hanyar da bai dace muna fahimta ai kana tafiya da malaminka sai ka zo gada kan kamar yana sakaci kan sunna alhali kuma shi ya gwada ma sunna ga nan ba daidai ba ne. kana ka zo da shawara a wurin malaminka in ka ga wani abu kila malamin ma bai lura ba ko bai gani ba amma wasu abin da wasu da matasan mu ke shi a fito da ana tsigumi ana runguni abin kuma an zo ba a gamawa mene ba me son amma ba wa Allah ba kowane abu ne kawai ya faru ake haɗa sallah ba muna fahimta ai in akwai alaman gama sallah wani lokaci malami ne ba da sallah makila bai sani ba kai ka ce mai akwai alama kaza ya wadatar akwai alama amma kawai akwai sanyi ba nan ba a sanyi ma da kai a haɗa sallah garin nan ni ban gama sanyin da ake yi nan ba mu da ke cewa na sai dan da yawa mu ba mu da ma rigan sanyi rigan sanyi a ce rigan sanyi ni ban da ma wani a ce ga rigar sanyi na sa yau da ana sanyi na fito kai ma na san baka da wani da yawan mu dan ba sanyi nan sanyi munan muna jin sunan sanyi ne amma wallahi ana sanyi wani wuri nan dai ka ji suna sanyi amma ana zancen sanyi ta wani wuri kuma nan wuraren da ake sanyi ma wallahi ba su hada sallah muna fahimta ka ta wasu kasashe ana sanyi da mutum zai fita shi yana yi babban riga ya sa in ya shigo masallaci shi ya nemi wurin zai fi da rigan ya yi sannan ya yi tsalla ya amma ba hada sallah a nan wuraren da aka shababa da ake yi na a ce ana sanyi a hada sallah wannan ya kamata a tashi a kai kawai an yi ruwa bayan a zafar a ce a bangu an yi ruwa da zuwa ya kamata a hada sallah wanda ba a tafiya addini haka amma akwai mashakka ila an yi ruwan dab da sallah amma akwai laka kuma za a shiga cikin duhu muna fahimta tafiya cikin laka kuma lokacin akwai matsala kan wannan akwai mashakka akwai kunci da takura kan wannan ake tsayawa a haɗa sallah da haka wannan matsala na hada sallan nan ya ta mutane da ke mabiya a rinka biyayya ga shugabanni kada mutum ya sa son rai ko sun zuciya har yana suka kan lamari na addini irin irin wani abin iya kai ga mai da mutane munafukai cikin addini shi da ka zo kana kiyaye da shugabannin ka komai za a yi ma bai baka sha'awa to da irin irin haka ake farawa ba su kaza malam wani bi kaza malam wani na bani haushi gashi ya kamata hada sallah shi bai son hada sallah an yi kaza shi kadan karhe ga komai ma malai faɗi baka ɗauka kuma saboda kai kana da issues da malumman ka wannan bai dace ba Allah muke roka ya kare mu kuma ya sa mu dace gaba ɗaya mun tsaya a nan abin muka faɗa wanda yake yayi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure ko tuntuɓe shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya muna afuwa ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh